sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 22 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto john park ya bukaci mambobin kungiyar ta neto da su ƙara ba da goyon bayan soji ga ukraine hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar litinin dinnan ta fitar da wani sabon jerin sunayen wasu kwayoyin cuta da ke haifar da barkewar annoba kanin labaran kenan to yayin da ake samun karin mayakan boko haram da ke mika wuya a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ko mai mazauna birnin maiduguri ke cewa ba wai mika kai ba ne sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu idan dai mutum zai tuba ya tuba tsakanin shi da allah din in ya mika kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya ba wai jeji ya musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun mika kansu sannan za mu leƙa ƙasar qatar inda aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya domin jin wainar da ake toyawa. muna kuma dauke da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustafa sakwato ya shirya kuma zai gabata amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin java na ƙasar indonesia a ranar litinin inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum dubu sha uku da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata hukumar ta ƙara da cewa za a ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a ƙarƙashin buraguzan ginin har cikin dare sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta neto james stoltenberg ya buƙaci mambobin ƙungiyar ta neto da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga kasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki a kan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara ka cukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya faɗa wa taron Majalisar Dokokin NATO a jiya Litinin a Madrid. Ya ƙara da cewa dole ne ƙawancen ya sanya ƙarin kuɗaɗe a cikin tsaron Ukraine. Ya kuma lura cewa kare Ukraine yana kare demokuraɗiyya idan muka ƙyale shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi nasara, in ji shi. Dukkanmu za mu ɗanɗana kuɗarmu. Gwamnatoci masu mulki a duniya za su yi koyi cewa za su iya samun abin da suke so da ƙarfi. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce a ranar Litinin dinnan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar yana mai cewa ya kamata a sanya ido sosai. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya wato R&D da saka hannun jari musamman a allurar rigakafi gwaje-gwaje da kuma jinya a wani bangare na wannan tsari wanda aka fara a ranar juma'a hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya tana shirin tattaro masana kimiyya fiye da ɗari uku don yin nazari kan ƙwayoyin cuta guda 25 da sauran dangoginsu. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tunan ba da jimawa ba Hanifa za ta kama na karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu ana ci gaba da samun mayakan kungiyar boko haram da iyalansu da ke aje makamai suna miƙa kansu ga hukumomi inda a halin yanzu ƙididdiga ta nuna cewa adadinsu ya sama dubu casa'in. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana. har yanzu dai ana ci gaba da samun yayan kungiyar boko haram da iyalansu da ke zubar da makamansu kuma suna ci gaba da mika kansu ga kansu ga gwamnatoci da aka ce adadin su ya ta samma dubu casa'in a yanzu haka a ranar ashirin ga watan nuwamban wannan shekara ne aka samu wasu yayan kungiyar boko haram din guda arba'in da tara ciki har da su guda biyu da suka mika kansu ga kansu jami'an tsoro da ke karamar hukumar dambo a jihar bondo da kuma suka ce sun fito daga cikin dajin sabisa wannan dai ya iya cewa suna ɗaya daga cikin mutane masu yawa da suka fito suka mika kansu ga kansu da kuma suka watsa da mukamansu da kuma ke nuna irin nasa da jami'an tsaro ke samu wajen yaƙi yayan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisan. A bincike da na gudanar da ya nuna cewa waɗannan mutane sun fito ne tare da iyalansu da kuma sauran ƙananan yara da ke nuna cewa sun gaji irin wannan yaƙi hakan nan. Garin Dambuwa da yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke iyaka da dajin Sambisa da ke da kuma sazan kilomita 85 zuwa babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno. Da koyawa al'umman jihar Borno ke ganin irin wannan hobbasa na jami'an sojan? Sunana Malam Aliyu ne. Ya kamata a ce ci gaba ake kawa ba ci baya ba. Abin da yake faruwa shine an yi kone-kone, an yi kashe-kashe, an yi wancan, an yi wannan. Ya kamata a ce mun gane wannan abu. Muna kira ga saura da ba fito ba suke can cikin jeji su fito. Wannan abun bai da amfani ba ci gaba ba Kasa ba ta ci gaba sai da zaman lafiya. Su fito a zauna a gafarci juna a zauna da su gabaki daya. Wannan abun ba inda zai kai mu. Assalamu alaikum ni ne sunana na mami ah, alhamdulillah sun yi jinkiri ma kuma daga baya suka fahimci abun bayan da suka sani ba ne tunda allah ya basu basira suka gane suna dawowa din muna muna matukar godiya ga zuwansu kuma Allah sa 'yan zuwa din sun zo da zuciya daya don su zama zana zaman lafiya duk daga 'yan wanmu kan mu abokanin zaman mu ne ko yayan abokanin mu ne ai mu ba mu guje musu Allah ya hada zuciya mu mu zana zama daya kasa daya zama daya mu zama yan wana dadin mu manta da abin da ya faru ai in ba Allah ba wanda ya sai hukunta mutum sunana Abubakar a'a ba wai mika kai bane sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu ba haka ba idan dai mutum zai tuba ya tuba tsakanin shi da Allah din in ya mika kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya ba wai jeji ya musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun mika kansu alhamdulillah in dai za su yi tsakanin su da Allah ne sun mika kai sun bar wannan akidan gaba daya muna musu maraba da zuwa wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayin su game da irin yadda tsofaffin 'ya'yan gungiyar Boko Haram ke mika kansu ga gwamnati Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya. Shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya gana da takwaransa na ƙasar Kenya a birnin Kinshasa a ranar Litinin inda suka tattauna batun tsaro a ƙasar da kuma yankin. Shugabannin biyu Felix Sikedi da shugaban Kenya William Ruto sun gana mako guda bayan da Kenya ta aike da dakaru kusan 900 a matsayin wani bangare na rundunar yankin gabashin Afirka zuwa gabashin Congo domin kwantar da tarzoma da kuma kwance ɗamarar 'yan tawaye da ke kai hari a hare-hare a yankin. Ruto ya jaddada aniyar ƙasarsa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka na taimakawa Congo wajen gina ƙasa mai nagarta. Akwai shirin zaman lafiya da aka shirya a babban birnin Angola. inda ake sa ran shugaba Sikedi zai gana da shugaban Rwanda Paul Kagame bayan shafe watanni ana takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan tawaye a gabashin Congo. Kinshasa dai na zargin Rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen M23 a kan dakarunta, zargin da hukumomin Kigali suka musanta. A minti 82 da fara wasa, Gareth Bale ya zura kwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida. lamarin da ya mayar da hannun agogo baya ga kwallon da tim wuye ya ci wa amurka a farko a karawar da ta yi da wales hakan ya sa kasashen biyu suka tashi da ci daya da daya a gasar cin kofin duniya da ake yi a qatar wuya wanda ɗan tsohon gwarzon ƙwallon ƙafa na fifa kuma shugaban ƙasar liberia na yanzu george weah ya zira kwallo a raga bayan da Christian Pulisic ya doko masa kwallon a minti 36 da fara wasa. Amurka dai bata samu damar zuwa gasar ta cin kofin duniya a shekarar 2018 ba, amma ga dukkan alamu a wannan karanta tawagar 'yan wasan kasar ta zo da shirin neman nasara. Wales dai ta samu bugun fenareti ne bayan da Walker Zimmerman ya kwaɗe bel daga baya. Kuma alkalin wasa Abdulrahman Aljassim na Qatar mai masaukin baki ya nuna bugun daga kai sai mai tsaron gida. Bell ya zura kwallonsa a hannun hagu na hannun mai tsaron gida Matt Turner inda ya ci kwallo ta 41 a wasanni 109 da ya buga a duniya. lamarin da ya sama wa wales maki a wasan farko na gasar cin kofin duniya ta buga tun bayan shekara ta 1958 da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya da aka fara a kasar Qatar a ranar Lahadi. ɗazun nan na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilan da sashen afirka na muryar amurka ya tura ƙasar ta katar wato khali abdu wanda ya fara min bayani kan wasannin da za a buga a yau talata kasashe guda hudu za su yi wasa a gasar world cup a qatar argentina za ta fuskanci saudi arabia inda za mu ga leo messi zai yi wasa jama'a suna gani kaman wannan shine zai zama uh, world cup na karshe da leo messi zai kasance a ciki bayan haka kuma a tunisia za ta fuskanci denmark uh, wasa na biyu sai bayan su kuma uh, mexico za su fuskanci poland a uh, wasan nasu to idan kuma mexico da poland sun gama wasansu za mu ga france za ta fuskanci australia a wasa na karshe to kali cikin waɗannan wasannin wanne ake ganin zai fi ɗaukar hankalin masu kallo to a cikin wayannan wasannin guda hudu ana ga kaman wasan denmark da tunisia da kuma mexico da poland ne za su fi za su fi ba da sha'awa saboda kun san dai cewa argentina da dama za su da ke saudi arabia to dai wanda haka kuma akwai france da australia su ma da su yi wasa to france suna fama da uh, yan wasa da yawa da ba su kasance ba saboda uh, ciwuka da suka ji to australia kuma su ma suna ga kaman da shike france suna da wayannan suna fama da ciwukan nan to suna ga kaman za su iya samun zarafin ah, dukan france to wayannan wasannin ne guda hudu muke fuskanta a nan qatar to madalla hali Abdi kenan daya daga cikin wakilan da amurka ta tura kasar qatar Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ishirin da da kuma talatin da 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com murya ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu sai ku daɗa gyaran zama don ku saurari shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me tasirin addinin 'yan takarar zaben shugaban kasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa wato su Atiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso idan an zo wajen zaɓe din. Sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zaɓi Tinubu ba saboda musulun musulun tiket ɗin nan da ya tsayar da da bai zaɓi Kirista ba. Ni ne injiniya Daniel David Kazai matasan kristoci na najeriya in an gama abu gaskiya a faɗi shi ai ba a yin hayaki ba wuta kamu magana nan ta taso akwai abin da ya ya ya activating shi maganan christianization islamization na najeriya a yi waje da wannan ana maganan one nation najeriya ni krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba ba daidai ba ne littafin allah littafi mai sarki ya hana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne sunana nasir zaharaddin biya ne waɗanda ba su ma fahimci mai addinan suke cewa ba za ka samu a cikin kiristoci da cikin musulmi waɗanda ba su gane menene addinin ba suke irin wannan abubuwa da ta da husuma kuma a riƙa makalawa addinan irin wannan abubuwan da suke faruwa an sha kashe kiristoci kuma an sha kashe musulmi na kwana-kwanan nan shine shehin malamin nan shekoni aisami to za ga cewa kiristoci ne suka kashe shi amma ba dan wai addinin ba in ka bincike su wata za ka ga ba su ma san me addinin ba abin yi a nan shine shugabannin addinan nan tilasta ci gaba da faɗakar da mabiyansu ya allah musulmai ne ko kirista su yi abin da ya kamata su yi kamar yadda littattafansu suka umarci mutane su wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addinai da ake samu a najeriya tsakanin kiristoci da musulmi wanda a kansa muka gayyato shek bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misa to malamai bismillah ni abin da nake cewa shine an yi dai ko ai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna malamai ne addini muke magana eh, eh, eh. abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi za a dora laifin a kansu. a ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate mm. kaga an koma an da abin wani abu lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben tilibin yana da ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu yanzu kuma ne ya zo ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi ba na tunda an yi wannan abun to shikenan yanzu duk kirista yayi kaza sai za an mai da abin yanzu magana ce ta addini to kaga kowa sai a jira'in sai kuma ya magana addini shine ko abin da nake faɗa cewa mu malamai na addini jagorori na addini sawa'un kirista da musulmi mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa addini ke bada sai daga cikin kana cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi yawa shafi kowa ba ɗaya kenan na biyu eh. kuma eh. ɗan hankali ya wuce in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita kada mu bari mu da ya kamata mu saita al'umma mutum zira su malam musa mai shekara jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa to a laifin mutum guda zai shafi kamar laifin tinubu ya kamata ya shafi duk laifin tinubu domin maganar da ya ce baba shirya yana cikin kwamiti eh. da suka kawo shatima mm. shugaban kwamiti wannan maganar ba gaskiya ba ne baba shirya yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto ya ce allah ya isa da wannan zaben da aka yi da shi da yakubu dogara da shi da yakubu dogara domin inda baba shirya yana da hannu ba zai fito midiya ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba kuma a yi gyara a kan kari don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi kristan amana amma ba ka wanda tinubu ba yadda da shi bane ko wanda apc ba ta yadda da shi bane wannan zancen da muke magana yanzu a arewa eh. zamantakewa krista da musulmi ba ma zancen tinubu ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa a lokacin da aka ambishi shatima zai yi kira ya ce a'a wannan abin da aka yi ba daidai ba ne mutanen nan mun jima muna zama tare da su dole ne mu ba su hakkinsu kuma ko a musulunci akwai hakki na makwabta bari tambaye ka wani abu lokacin da aka yi abin al'amarin nan na sakwata aka shi bora a sakwato da kisan da aka yi wannan liman a yobe dukkan bangarorin sun fusata fi su layi ya kake ganin irin waɗannan abubuwa kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda za ka sami addinan na biyu sun yarda cewa abin da gashi ga yadda ya faru to mu ɗauko daga maganan kisan debora kisan debora a malamai da dama sun tofa albarkacin bakinsu sarkin musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa ba saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba eh. kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne sanan mu kuma krista mun fito mun yi allah wadai da wannan kisa saboda babu wanda zai ɗaukan rai sai dai shari'a hmm. idan aka bi ta hanyar doka a nan ne mutum yake da hukuncin da zai ɗauki rai amma idan ka ɗauki hukunci a hannunka to hukuma za ta yi ɗaukan hukunci a kanka kuma to mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi ya yi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na rubuce-rubuce a kan irin waɗannan abubuwa ne musamman abin da aka yi na bola tinubu na fito na yi press release na 19 northern state yobi kan na kuma rubuta har yau har gobe ana kira na yi Allah wani da wani. Musa can Sokoto ɗalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta. Ayubu kuma wani soja ne Kirista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi. So a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata waɗannan abubuwa. Amma duk ƙasar nan ta bi ta rikici. Eh to abinda zaka duba muna maganar social media. yawwa social media social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar eh. mu Najeriya ita ce ummul isan din duk wani abin da ke ta da fitina. Tuka da ita ce ta ƙara ingiza wutar ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe da bora. Mm. A lokacin a matsayin shugaban matasa na kristoci na arewa aka mm. turo min hoto a take cikin minti biyar. Na kisanta da ake yi a take minti biyar da abin da yake faruwa aka turo min. Mm. To kana tsammani a matsayinka na shugaba ka ga wani ka ana kashewa. wani irin doka wani irin hukunci za ka yi wani irin umarni za ka bayar amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba idan na ce kuma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zai iya ce muku muka ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta to abin da ya faru a yobe ni shugaba ne na matasa na kristoci kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai kan ta yi magana kan wannan to idan kan ba ta yi magana ba eh. ni na yi magana a kai ina allah ware da wannan kisa hmm. kuma duk wa'inda suka yi wannan abin ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili hmm. yanzu kamar ni ne musa misar sai wani kawai musulmi ya taso hmm. ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah wadai da wannan. Um, uh, injiniya me za ka ce game da abubuwan da ce na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yawan mabiya addinan da suka bambanta na farko kamar yadda aka faɗa tun daga farko kuskure kuskure ne kowa ya shi daidai kuma duwan daidai a fiye ya yi daidai kuma a ko'ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abinda ba daidai ba abinda sojan can yi ba daidai ba ne da kuma duk wanda ya ba daidai ba aka yi masa aka wato aka hukunta shi ba wannan ba ne na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba duk abin da zai faru dama shine kai doka akai gurin shari'a ta mataki akan mutum amma abin da yake kawo matsalan ba wannan ne. social media yana nan amma abin da ke wannan shine wanda za su ce ku bari ku bari ba sa cewa a bari a lokacin da ake cewa mutane matasa hmm. gashi dai an ce musulmi dai ba wanda ya fi sarkin musulmi a wurinmu ya fito ya yi kwandemin da ake nema kuma eh. ba ya wakilcin ba musulmi eh, to amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an ɗau doka a hannu hmm. ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a yayi taba mutuncin wasu amerika kake zaune hmm. duk yadda mutum ya kai kawo duk inci irin na amerika akwai abubuwan da in ka taba su ko a rediyo ne ko a talabijin ne za a katse sunanka za a katse magana a cire saboda mai wani abu ne da ba a taɓa shi kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addinin mu da addinin su mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kololo a gurin mu kamar yanda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya bude kofa ne ma haka kawai mutum bai ma laifi a ce yayi a kuma hukunta shi amma a lokaci guda kuma bai kamata a zo kuma ana celebrating wanda ya wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane. Mu yi magana game da abin da yasa aka kashe dubura. An yi zargin cewa ta yi batanci ga fiye yin sallallahu alaihi wasallam. Um, yanzu yana tambayaka matsayin malami ne meye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din kuma shi kuma a an ce eh, ba sani ba ko dan yana son motar malam ce mm-hmm. ko sata zai ko menene eh. abin da nake so in shin laifin da mutum yayi har aka kashe shi din nan da kuma yadda mutane suke mai da martani ya kuke kallon sa yau abin da ya kamata mu bambance shine tsakanin hukunci da zartar da hukunci hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya dau makami ya har kashe ma mahaifi akan ka in dai ba bangaren kare kai ba ya zo yana ƙwarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai don kasan shi ka kara zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abin da bincike zai dora maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya dau mataki a kansa a tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci a kansa wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci mm. don haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da kai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncinsa in mutum musulmi ne ba magana wani musulmi ba tukunna ko musulmi ne shi ya ce shi musulmi ne yau din nan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taɓa tunci banzan Allah kuma abin da ake zargin za a yi masa kenan na hukunci mm, amma kaga ai ba afka masa akai ba da haka afkawa daban hukunci daban To madalla, to a gaishe ku malamai ku da kokari bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗayansu saboda abin da wasu 'yan kalilan sukan yi sannan kuma za mu dawo mu sake duba matsayin babu shir da kuma yakubu dogara kan musulun musulun suke da suka dauka da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka maido musu. yanzu kan a madadin malaman namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu hika da ya taimaka wajen gayyato mana su ne ne ali mustapha sokoto da na yi hira da su a abuja nake muku ban kwana daga nan washington dc salamu alaikum To madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha Sokoto. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. gwamnan yammacin jabar ridwan kamil ya ce sama da mutum dubu sha uku da girgizar kasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane kabil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa yana mai cewa mutum ɗari uku da da ishirin shida ne suka jikkata sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg ya buƙaci mambobin ƙungiyar ta neto da su ƙara ba da goyon bayan soji ga ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a turai muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara ka kacokan kan ƙarfin fagen fama stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin neto a jiya litinin daga ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar litinin dinnan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da barkewar annoba ko ɓarkewar cutar yana mai cewa ya kamata a sanya ido hu ta ce manufar ita ce ta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Amma kafin nan bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan tsohon sakataren gwamnatin jihar Gombe Alhaji Abubakar Sule wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin. da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa. Daga birnin Washington DC kuma ta lafiya ma'asalamu.